yau da gobe daga muryar amurka a washington dc sallama da fatan kuna lafiya da wannan la'asariya ta juma'a 31 ga watan yuli shirin yau da gobe kuke ji daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 25 sha shida da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Sarfil Hashin Gumel. Yau da yake ranar Juma'a ce kuma ranar da shirin yau da gobe ke tattaunawa game da al'amuran da suka shafi al'adu da raye-raye da nishadi. Kuma yau ranar da muke buɗe layi ne domin ku kira mu kai tsaye ku tattauna da mu da baƙonmu na yau mai suna Nura Abubakar wanda ya kasance jagoran shafin intanet na Kannywood Scene. Bayan haka kuma za mu gabatar da sabon fili mai suna hantsi leƙa gidan kowa. inda za mu fara da bayani game da shirin da shugaban amurka barack obama ya kirkiro mai suna yali wanda aka fi sani da young african leaders initiative domin taimakawa wajen ci gaban matasan Najeriya da ma na Afirka baki ɗaya. Haka ne Sarfilu, za kuma ku ji hira da ɗaya daga cikin matasan da suke cin moriyar wannan shiri. Akwai karin magana na maguzanci. Akwai kuma karin magana wanda za ka yi shi na mu'amala na harshenka na Hausa. Mm. Akwai kuma karin magana wanda za ka yi shi na al'ada. To Jamila muna tafe wannan shirin karin magana na wannan makon inda za ku ji rabe karin magana na Hausa daga Aminu Ibrahim Maidawa. Da na applying for program nan eh, sai aka, aka, zabe ni ba sai gashi na nan a US yanzu na undergoing civic leadership training kuma civic leadership training din ya bude mun ido Wakilinmu da ke kanan dabo Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da Aminu Ibrahim Maidawa da ke zaune a unguwar fage Kano, Najeriya, wanda yake kwararre ne a fannin karin magana. Karin magana. karin maganan nan yana da rabe-rabe ne ko kuma a kawai gamamman abu ne kawai zuwa yake mm, to alhamdulillah karin magana yana da rabe-rabensa da dama wanda ni da tunanina na auna na gani mm. kamar misali akwai karin magana na maguzanci ah. akwai kuma karin magana wanda za ka yi shi na mu'amala na harshenka na hausa mm. akwai kuma karin magana wanda za ka yi shi na al'ada so idan an duba waɗannan guda uku na farko kamar yanzu karin magana na maguzanci kaga ana iya ana cewa ta yi Allah kiwo ya fi Allah na nan kaga daga jin wannan ka san ba kalma ce mai daɗi ba sannan kuma a ce sai a ce wane fa sai a ce rabu da wane ai kangon Allah ne kaga in an ce kangon Allah ba wai ana nufin gini ne ba kowa ko a jeji ka je ka tadda wannan ba duk ba su bane a'a dan adam ne shi amma naira goma tana mawuya a rayuwa amma fa abin da zai ci ba zai rasa ba amma kuma ba muhalli gare shi ba kuma yana rayuwa Allah yana raya shi amma ba shi da naira goma yini guda tana masa wahala balle a ce a shekara ko a wata a ce yana da naira dubu ɗaya ko biyu wannan ba zai wuto irin waɗannan shi kuma taya Allah kiwo ba eh, shi ma taya Allah kiwo misali haka kurin mutane suna nan ko kana da kiwon abinka ko mutum yana yin wasu mu'amaloli waɗanda ba su ba sai a ce kai wani bar kaza ko kaza sai ce a'a ai taya Allah kiwo fa ya fi Allah na nan kaga hana kafa ake abin nan kai kuma nunawa kake yi a wannan abin da kake yi yana da manufa bari ka taya Allah kiwo wa ya gaya maka Allah yana kiwo dan hadisin da yake cewa kullukum ra'in dukkaninku ababen kiwo ne wa kullukun mas'ulan an kuma abin tambaya an abin tambaya ne akan abin da kuka kiwo ai shi yana mana magana a tsakanin mu al'umma yan adam da yace wa karramna bani adam a cikin alqur'ani akan wannan yake magana amma saboda maguzanci da kafin hausa ta zo da musulunci sai a ce ta allah kiwo ya fi allah na nan wannan su ne kaɗan daga cikin irin karin magana na maguzanci. kuma idan na ɗaya na maguzanci sai ka ji an ce idan allah ya so buri da rahama sai ya mutu a gonan maguza kaga su ba mushe ba ne kowa da adda zai fito dama neman shi suke to sai kuma na al'ada da kai bayani to shi karin magana na al'ada ka gane kamar misali yanzu abu ne bai shafe ka ba bai haɗo da kai ba ba ka da ruwa da shi kai kuma sai kai ruwa kai a kai tsaki misali ni ba ɗan jarida ba ne ban iya aikin jarida ba sai ne uwa ne a na ce lallai ilalla ni sai na zama ɗan jarida to idan manya suka zo aka ji wani ya dace ko yana ta maganganu aka yi a ce a dalilin mai bature zai hau ƙaho ko kuma ka ji an ce a ah, to shikenan da dalili ɗan kunna a rumbu idan ba a shiga ba an leƙa tunda da kowa san rumbu ana aje gero mm. to an ga dan kunni idan ba a shiga ba alleka. ko kuma ka ji na gargajiya aka ce da an ba wa watuwan sadaka ya ce alasa a kuma mutuwa saboda ya ci ya ƙoshi mm. tunda ya daɗe bai ƙoshi ba da aka ba tuwon sadaka ya ƙoshi aka ce na sadaka ya ce alasa a ƙara mutuwa kenan saboda shi sai an mutu yake ƙoshi ko kuma ka ga a wani an je a ce da walaki yan mai ta je gaisuwa gidan mutuwa ko ka ce shi fa tuwon gishiri cin ka sai maye saboda kaga kai waye zai ci tuwon gishiri amma shi maye ba zai ji dacin ba ba zai ji gardin ba dama kurwa yake lasa karin magana To madalla sai kuma a biyo mu a mako mai zuwa domin a ji kaso na ƙarshe na wanda ya taɓo karin maganar gargajiya. Kamar yadda na faɗa a farkon shirin yali wani abu ne na tunanin shugaba game da makomar Afirka. an kirkiro da wannan shiri bisa ganin irin mawuyacin hali da kuma yawan matasan afirka wajen bayar da gudunmawar karfafa cibiyoyin mulkin demokaradiyya da hanzarta ci gaban tattalin arziki da kuma inganta zaman lumana da harkokin tsaro a afirka haka ne sarfilo kuma kasancewa bincike ya nuna ɗaya daga cikin mutane uku a afirka masu shekaru tsakanin goma da ashirin da hudu ne kuma kashi 60 cikin ɗari na mutanen afirka masu ƙasa da shekaru 35 ne Shugaba Barack Obama ya kirkiro wannan shiri ne domin bunƙasa rayuwar matasan Afirka. Shirin yau da gobe zai fara tattaunawa da matasa 'yan Najeriya da suka samu damar zuwa don cin moriyar wannan shirin. Ga giras Jerry ɗaya daga cikin matasan wannan shekarar da garin Jos a Najeriya. Ok, na nan a uh, kasan America. An select na ne a program na Young African Leadership Initiative na, na President Obama. Aiki na lokacin da ina Najeriya ina aikin ngo ne non-governmental organization aiki na is a civil society organization kuma Banda muke yi muna taimakon mutanen da sun na kasa sosai programs kala-kalan da muke yi a gurin ruwa da providing musu ruwa da gurin da za su yi bayan gari da basically muna kama ganin peace day inda ya affecting Eh, and then to end violence inda ya affect mutanen da sun nakasa sai da na applying for program nan eh, sai aka zabe ni ba sai gashi na nan a us yanzu na undergoing civic leadership training kuma civic leadership training din ya bude min ido domin inda nake yin abu da a nigeria in yi tamako ma mutanen da sun nakasa training nan ya sake ya bude mun ido sosai inda zan yi shi da zan yi shi da zai fi kyau zan iya taimako mo'an ma ma mutanen da suna kasa ba kamar daidai inda na iya yi da ba To madalla yanzu haka dai muna tare da chairman ko in ce jagoran Kannywood Singh Nura Abubakar ta wayar talho wanda zai mana bayanin abin da ke faruwa a masana'antar Kannywood. za kuma mu buɗe muku layukan wayarmu domin ku kira ku faɗa mana ra'ayoyinku game da abin da kuke so mu rinka kawo muku daga masana'antar Kannywood. Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato class sannan a ƙara ɗaya. To madalla. Yanzu haka dai muna tare da ciyaman kowace jagoran kani Wilson Nura Abubakar. Malam Nura barka da warhaka. Yawwa barka da yawa na gajiyar Lafiya kalau da fatan ka saurari wannan shirin namu. Eh, ka saurari bayanan da aka yi kan yali? Eh na saurara lallai kuwa. To ya kake ganin wannan tsari na shugaba Obama da ya kirkiro? a hakikanin gaskiya wannan abu ne abun alfahari kuma abun farin ciki domin kuwa idan ka kula yanzu afirka tana haɓaka sannan kuma matasa sun sa himma don ganin cewa lallai lallai su ma an yi komai da su kamar yadda sauran matasan kasashen duniya da ci gaba a manyan kasashe kamar irin su amerika da kuma sauran kasashen da suke yau haka to malam me ke faruwa a duniyar kaniwood tunda ne makasudin da ya sa muka gayyato ka a yau eh hakikanin gaskiya dai an samu fitowar fina-finai tun daga bayan sallah zuwa yanzu fina-finai da dama sun fito kuma mutane sun kalle su amma a cikin manya-manyan labarai kuma da suke ta abin nan shi ne akwai wata jaruma da ake kira nafisa abdullahi wanda ta samu ah, ambassadorship da wani kamfanin gidan talabijin da ke abuja mai suna rayuwa tv wanda a ciki kuma kwantiraki din natan har za ta yi akwai wani kaman reality tv show da za ta fara wanda zai na nuna yadda take gudanar da rayuwanta ita kanta kamar yadda ake kifin abu da kadashin saka ita mata ce za ta haska saboda mutane in kallo su gani sannan kuma na ga cewa kun saka a shafin ku na twitter cewa nafisa abdullahi ta buɗe wani sabon kanti ko eh lallai ta buɗe wani sabon kanti na sai da kayan maza da na mata da takalma da a baya da sauransu ba wai ta buɗe bane ma tana so ta buɗe da ta announcing cewa lallai lallai za ta buɗe a Kaduna kayan sun zama ready yanzu dai kawai abin da ake jira shine batun zuwa a fara sai da kayan amma dai komai yana nan a ƙasa to da ta yi magana Twitter na ga shafin ku na Twitter me za ka yi mana bayani game da wannan shafi naku Eh shafi namu na Twitter da yana bada yan labarai ne wanda ba a rasa ba na Kannywood wanda yake faru a Kannywood gaba ɗaya ko kuma yana faɗan shinafinai da suka fito sannan muka yi review na fim idan ya fito ko kuma mu yi review ɗin fim kafin ya fito sannan muna yin interview da jarumai da dai duk wani labaran da masoya fina hausa suke son ji ko suke son gani wanda nan a nan Najeriya da kuma kasashen ƙetare. Wato kuna yin shi ne na Kannywood kaɗai ko kuma akwai sauran eh. masana'antu da kuke amfani da? Eh, eh hakikanin gaskiya mun fi ba da ƙarfi akan Kannywood gaba ɗaya amma idan misali aka samu wani jarumi daga Kannywood ya je fim a Nollywood na Turanci ko kuma ya wani abu eh, da baye cikin harkan fina-finai shi ma mukan faɗe shi mukan faɗi wannan ma lallai. To a cikin shafin naku na tuta yanzu da nake duba na ga kamar Hadiza Gaban me yake faruwa da ita ne? ita kuma ina ji ko akan hanyar dawowar ta ne don ta yi yar eh, balaguro hakan nan to a kamar airport ne dai ta haɗu da wani fan ɗinta wanda ya ta ɗaukan ta a bidiyo haka yana karrama ta yana kamba mashaninka. Wato mutane suna biyan su irin magoya baya kenan. Eh yake kamar magoya ba. To su jarumai suna fuskantar. bature ne ba bakin fata ba ne ma ko balarabe ko wani bature da haka. Haka. To su wannan jarumai suna fuskantar irin waɗannan daga magoya bayan su ne da yawa haka? eh suka yawanci eh, idan kai jarumi ne gaskiya ko kasuwa ka fita in dai har mutane suka kyallar ido suka ganka za su yi tururuwa don su zo su ma magana ko kuma su zo su ce ma suna son ka so hakan ba bakon abu bane wato sai sun fara buya kenan wato sai suna buya kenan ko suna fitowa da daren za su je su yi wani abubuwa kenan domin gudun abin da zai faru eh haka ne kan tabbas lallai sai da buya ba su son su fito saboda wasu wani zai zo ya ma fatan alkhairi wani kuma zai iya zuwa ma ya zage ka duka dai masoyan ba irin wanda babu da masoyan da mai amma masoya sun fi yawa akan cutu To Malam Nura, ina son na sani ne me yasa kuka kirkiro da shi wannan Kannywood sin din ne? Wani dalili ne yasa kun samu mutane da yawa suna son su san me ke faruwa ne a cikin shi Kannywood din koko? Eh hakikanin gaskiya lokacin da muka kirkiro shi a 2012 mun kula cewa akwai industry Kannywood sannan kuma akwai magoya bayan kan mutanen da suke son jin labaran kano amma babu wata kafa a twitter wanda take yada bayanai da dumi su shine muka haɗa kai da ni da sauran yan uwana muka ce to bari mu samar da wannan kafan mu dinga contacting su asalin jarumai ko kuma producers da directors dai wanda suke kano da kaduna da sauran wuraren da ake harkan fim muna samo labarai muna gaya wa masoyansu don su su san me industry yake ciki Su masu 'yan fina-finai ɗinnan na ga mafi yawanci kamar bayanin Nafisa Abdullahi da ma ita Hadiza Gabon din daga Instagram eh. kuke haɗawa sai ku nuna shafinsu na Instagram inda suke bayani sai ku fara sai ku gaya wa mutane. To ina eh. son ka yi mana bayani cewa wane shafi ne ya fi bunƙasa ya fi karɓuwa a matasanmu bayan ma matasanmu waɗanda suke magana da yaren hausa wanne ne ya fi tuta ɗin ne ko shi instagram ko facebook Eh, to gaskiya ya danganta idan aka duba kamar misali su wanda suke harkan fina-finai da damansu in ka shiga instagram za ka samu kusan kowa yana wajen a twitter kuma ɗaɗɗe ne ake samun su a wurin so masoyansu kuma suna nan duka a twitter ɗin da instagram har ma da facebook duka ana samun su sosai sosai a wurin amma dai su jaruman fina-finai sun fi ba da ƙarfi akan instagram domin nan ne za su turo hoto musu ko su turo wani dan short clip na bidiyo nasu ko wani abu makamancin haka suna amfani da wayannan kafofin sada zumunci din ne na bunkasa fina-finan su za su fito ko kuwa na kawai su nuna wa magoya bayan su yadda rayuwarsu take ciki eh ne gaskiya mafi yawan su gaskiya sukan nuna ne saboda fina-finan da suke ɗauka ko kuma fina-finan su da zai fito sannan kuma ba a rasawa wanda suke dan gwada rayuwarsu take su ma misali ko sun je sun yi sayayya a kasuwa ko kuma sun yi wani abu dai hakan nan ko kuma su mutu barka da juma'a ko barka da sallah da dai sauransu sai akan samu wannan yanzu a cikin fina-finan na ga kun saka ina son ka gaya mana wanne ne ya kamata ga shi karshen mako ya zo yanzu a ce ina da damar da zan kalli shirin Kannywood. wanne kake eh. ganin cewa kamata na na ga kayi magana kun yi magana akan wata, tafiya kun yi magana akan uwar gulma kun yi magana akan da eh. sababbin fina-finai suka fito to ne ya kamata idan lokaci idan fim ɗaya kawai zan iya kalla wane zan duba eh to gaskiya in zaki kalla fim guda ɗaya zan baki shawara ki kalla uwar gulma don saboda fim din yi kyau sosai kuma da yake yanzu ana yanayi ne lokacin bayan siyasa ne na Najeriya to fim din ya tattauna akan abubuwan da suke faruwa a siyasan Najeriya da kuma yanda mata ma suke so a dama da su harkan siyasa. Wa ne ne suka fito a fim ɗin. su jaruman da suka fito a eh. Akwai Ali Nuhu sannan kuma akwai eh, Alhassan Kwalle, ɗan Alhassan Kwalle kuma akwai eh, akwai Yakubu Muhammad da Halima Akeke har ma da marigayi Rabiulu Musa Ido da dai sauransu. To shi kenan zan neme shi inda yana kan YouTube kan. To Jamila, mm, wanne ne na biyu kenan da za mu iya? Za mu duba? Eh, okay. na biyu kuma da za ku duba eh akwai wani fim da ake ce mashi bayan duhu shi ma hakikanin gaskiya ya yi kyau labari ne akan wani matashi nan shaye-shaye aka je wanda daga ƙarshe ke ah, fahimtar me rayuwa take ciki shi ma yana da kyau sosai wane ne jarumin wannan shiri na bayan duhu eh, jarumin wannan shirin shine sadiq sani sadiq da kuma akwai tijjani faraga sai kuma hadiza ahmed hadizan sai kenan sai kuma da muna son mu dan mu bayyana muku irin sakonnin da masu sauraro suke aiko mana ta shafinmu na facebook ina son kasancewa ban san da za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe ba wajen suna cewa suna son su ji labarin mutane daban-daban kamar su alinuhu to idan kuka duba shafinmu za ku samu yadda ko da a ce za ku zaɓa kaɗan daga ciki inda za ku kawo mana hira ko kuma bayanai in ya so kane wutsin ya zamo kamar inda masu sauraron za su rika zuwa suna samun labarin bayanin yan kanewood kana da labarin yadda muke tambayar su eh ina kaman ina ganin kukan saka a shafin ku na facebook ko eh haka tambayan akan abin da za a yi washe gari ko kuma program na gaba haka kwarai da gaske to ba matsala insha Allah to yanzu dai kafin mu bude layi dan za mu bude su eh. maka bayani za mu bude layukan wayan mu kuma za mu ji abin da masu kira za su faɗi ra'ayoyinsu ba mamaki suna tambaya za mu ajiye ka akan layi tukunna mu ji in suna tambaya gare ka to ba damuwa to har yanzu dai ba mu samu kiran waya ba muna dai saurara amma za a iya kiran mu domin na sauraro za su iya kiran mu domin su yi tambayar da za su yi amma jamila duk da haka wato nambar za a kira mai ta ce alama tarawa ɗaya ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar wato a ƙara alama tarawa eh. a sa ɗaya sai a jero nambobin amma kafin mu samu kira malam nura mutane da dama kuma in ce leadership na ga sun sa kuma kuma kun saka a shafin ku na twitter game da sani danja inda ya sami eh, yana ɗaya daga cikin mutanen da suke shirye-shiryen fina-finai wajen fannin siyasa da ma eh, harkar kasuwanci haka mm, kamar wacce irin wace irin rawa yake takawa a nan eh, gaskiya shi sani danja dai kamar yadda kowa can yakan yi abubuwa da dama bayan fim da yake yi yana iya yin album na waka yana rera waka yana rubuta waka yana producing sannan kuma yakan yi saye da sayarwa yana kasuwanci sosai sosai yakan sai da motoci sannan yakan yi tafiye-tafiye zuwa kasashe ya saro kaya zai sayar da su a Najeriya. Haka. fim ɗin kaɗai ya dogara da shi Wato yana yin abubuwa da dama kenan. eh yakan yi shin yawancin jarumai su ma suna irin iren haka ko kuma kaɗan ne daga cikinsu sai eh, kaɗan daga cikinsu sukan yi haka musamman mata inda kula wasu matan da zaran sun zo suka yi fina-finai da ɗan dama suka ɗan samu jari daga sun koma zuwa dubai suna siyo abubuwan da 'yan uwansu mata suke bukata kamar kayan ɗaki kayan sakawa dai da sauransu amma mazan kan yawanci ba kowanne ba ne ke haka amma su ma dai ba a rasa wani ɗan kasuwanci da suke haka to malam nura akwai tambaya ɗaya da nake da ita a kwanakin baya ko in ce a satin da ya wuce a shafinmu na duniya fina-finai a dandalin boa ya zanta eh. da tsohon jarumi za san za ka san shi gwamna ka'ida wato eh, tahir tahir m tahir tahir m tahir tahir wanda yake cewa wanda yake cewa an samu ci gaban mai haƙar rijiya a Kannywood idan aka zo maganar tarbiyya kamar yadda aka kwanta da baya da kuma yanzu. Me za ka iya cewa game da haka? Ya ci kasance. <laughs> Yawa ina jinka. Ok. To, hakikanin gaskiya maganar tarbiyya dole idan aka ce bara ka ɗaura nauyin gaba ɗaya ka ɗaura ka ce 'yan industry su suke eh, kamar lalata tarbiyya ko na abu makamancin haka. dalili ko shi ne akwai wasu abubuwa da dama wanda yara ko ba shi suke kallo ba sukan iya ɗauka a wurin ko ba wai lallai fim ɗin hausa kaɗai suke bata tarbiyya ba ya dangana ga yanayin yanda ka ɗauka fim ɗin a cikin hausawa har yanzu akwai wanda in suka kalla fim akwai misali a fim za a fito da fad guda biyu ne ɗaya fad ɗin an nuna kamar yanayin yanda mutum mara tarbiyya yake ɗaya fad ɗin kuma gashi nan yanda Eh, bayan daga baya ya fahimci yaya rayuwa take kuma ya gyaru su mutane da dama sukan karkata ne ga inda ake nuna bad din ba sa kula da gyaruwan da aka yi ga abin da ya kamata haka ne to bari kana tare eh. ka akwai kira yanzu mun samu daga Jos bari mu ji ra'ayin mai kiran wane ne daga Jos kana magana da Ibrahim ne daga Jos Layin kan Maraya Malam Ibrahim menene ra'ayinka yauwa ni ra'ayina da nake so in bayar game da shirin hausa fim na'am saboda muna kallon fim din to amma ni abin da nake so na tambaya shine idan aka tashi shirya fim a kaman kwana nawa ake shiryawa ko yana kaiwa wata saboda abin da yake bani mamaki idan ya tashi fitowa sai ka ga muta tim wajen biyar ya fito shine abin yake a lokaci daya to abin da ake shiryawa haka ne to bari in mika aka gama nura in ji amsar wannan tambaya eh, eh to hakikanin gaskiya na wannan ma ya danganta da yanayin labari ne wani zai iya mashin a cikin sati ɗaya ko sati biyu wani kuma zai aikansa watanni kamar wata ɗaya wata biyu wata uku ya danganta da yanayin labari ko kuma yanayin abin da ake so a cimma a labarin. Haka ne. Babu yanda babu. Haka ne. Wannan labari ne mai tsawo amma mun samu wani kira daga Kaduna. Wane ne a Kaduna? Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam wa ke magana? Kuna magana da Uzairu mai hassa na ka jihar Kaduna Najeriya. Malam Uzairu menene ra'ayinka ko kuma me kake so mu dinga kawo maka ga shirin ji eh, abin da nake so in tambaya a nan shine kamar da harkan finafinan hausa shin ana kai wani lokaci ne kamun a ce an gama shi ana kai kamar wata nawa ne wato kana nufin ana kai malama nura jaka eh, ok ai bai ya danganta nan ma daga da wasu wani lokaci idan bayan ka gama daukan fim ɗinka za ka zo ka post production dan ne za ka editing ka cire inda bai da kyau ka gyaggyara sannan kuma suka shiga layi a yi sansorin ita a duba shi a ga abin da ka saka a cikin ɗinka ya dace ya fito kasuwa to in ya fito sai a kai ɗayan layi na gaba kuma wanda daga nan ne zai zo har ya iso har ga wurin yan kallo har ya isa kasuwa to yana ɗan haka ne to mun gode sai kuma yanzu kira daga sokoto eh daga sokoto jamila kabiru fage ahmed ladan girka eh, muna jin kamala ame kana nan Ina nan Jamila. Eh to muna jin ka muna jin ka menene ra'ayinka? To Jamila ni ba fina-finai ne man kai ba domin ba ma aboki mai kallon fina-finai ne ba. A cikin eh. ku nake son in ba da shawara guda biyu inda ya kamata a ce an dan kawo mana suwa. To. A na farko Jamila ina son ya kamata a ce an mai da hankali dangane kamar yadda kuke yi akan matasa. To hmm. ya kamata a ce an gani su irin kungiyoyi masu zaman kansu ko kungiyoyi irin na murya talaka irin shi shugaba zai da balakowa sabuwa akan wasu ayyuka da yake yi da kuma tambaya ta cewa wannan shiri na yau da gobe da muke yi tare da ni jamila kabiru fage da ni kuma a da ita a hajiya a ita a halima ba hajiya halima layin ya kasa ne eh muna ji muna ji ah, muna tare muna tare eh muna tare eh kana magana akan Mm. Eh, ni eh, nike ya kamata a ce an gayyato kungiyoyi ko irin na murya talaka ko kuma wasu sannan da kuma shirye shiryenku na ci gaba da faɗakarwa akan addinin musulunci ko akan ita kamar yadda ake magana akan a mata masu cewa kamar yadda ake shan wasu kwayoyi akan jama'i da ni. Duk eh. ina shuruwa ya kamata a ce an ɗauke su an farfaɗa su akai akai ana dawowa da su ko da tun an yi nisa ana kan dawo mana da su to shi ana dawo mana da su da gayyato irin su malam balalau su gabanin kungiyar murya a shugaban kungiyar izala na kasa su ma suna faɗakar da jama'a dangane da akan addinin musulunci da kuma sauran kungiyoyi masu son su sa kansu cikin waɗanda wasu abubuwa to shi kamata to shi na mun gode mun gode sosai za mu ɗauki wannan shawarar taka mun gode kuma sai mu sallama da malam nura abubakar ciyaman to mun gode kwarai da gaske fa sai daga karshe malam nura da Allah inda akwai wata tambaya ta zo mana ta WhatsApp din nan aka ce ya kake ganin matsalar satar fasaha ko ta fannin ku ta Twitter zaka iya bayyana mana wannan amma suna son ana son a san menene ya kake ganin wannan matsalar ta satar fasaha to mun gode sosai da ka samu dama ka kira mu muka tattauna da kai game da wannan to ni ma na gode Allah ya saka yawa To, ko kun sa matashiyar nan da muka ji ɗazu ta shirin yali mawaƙiya ce? Da yake yau ƙarshen mako ne kuma shiri ne na matasa maza da mata. Ba za mu bar ku haka ba, za ku shakata da waƙar Grace Jerry. Yes, we can, sure we can. it go happen, no. Yes, it go happen, no. It's a world filled with darkness everywhere, but I see the light. Not from the north, the south, the east, or the west, but from within you. Bring it out, let it shine. Bring it out, let it work. I see a great you, I see a great me, I see a great us. I see a great continent. I see great nations. I see people whose existence cannot afford to be ignored. Not by any nation of the world, not by any race or tribe. I see great, I see great Africans as we emerge. Yes, we can. Sure, we can. Ƙarshen shirin yau da gobe kenan da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da darussan da ke ciki sai kuma ranar litinin da warhaka da yardar Allah muke sake haɗuwa da ku a wannan dandali na yau da gobe. Yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da wanda ya jagoranci shirin a yau ya haɗa sauti da kuma ya bada umarni Daniel Brown. Ni ne sarfi Hashin Gumal ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC huta lafiya. all our nations, the golden nation of a new millennium. Whoa! Oh, I see the stars coming down from the sky. I hear a sound of a mighty rain coming. I see great leaders emerge like soldiers. This program has come to you from the Voice of America, Washington.